shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato ta addini tarbiyya ta mu'amala tarbiyya ta ainihin kiyaye tsareci tarbiyya ta sanin incin rayuwarta tarbiyya ta sanin incin addininta tarbiyya ta sanin incin wato musuluncinta gaba ɗayansu yi ƙoƙarin kare ta daga abin da za ta yi ta shiga wuta ya saita ta ga abin da za ta yi ta samu aljanna irin wannan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya masa rahama yace ku sani ku mazaje Allah ya mallaka maka dukkanin matarka kuma ya sanya ka ka zama mai tsayuwa akan al'amarinta ya mallaka ma ita kai kake da hurumi kwanciyar aure da ita wasa da ita ka rungume ta ka kalle ta ka taɓe ta ka kaɗaita ku zauna gado guda kuma kunta cikin zane guda wannan an baka dama kai kake da cikakken inci da ita wurin da umarni ko kuma karɓar umarni ko kuma neman umarni wannan Allah ya baka to ashe dole ne ka ga me za ka yi na inganta rayuwarta dole ne ka yi wannan ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a riwayar Dabrani yake cewa la'an yud'anna fi a ahadikum bi mihyadin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atu la hilu lahu wato yana sai ya nuna muhimmanci ko kuma illar gama jiki da matar da ba ta ba ma'aqal bin yasar yake ba da labari yace wallahi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an ana fi ra'si ahadikum bi miqyadin min hadidin wallahi ɗayanku ya sauki kainai da ta subala ko allura ta baƙin ƙarhe ya yi alkhairi gare shi akan ya shahi matar da bata halitta akan shi ba ka tafi matar da bata halitta gare ka ba yace wallahi ka ɗauki allura ko ta subala wadda ake ɗinkin buhu da ita ta baƙin karhe ka soki kanka da ita ya ce wannan shi ne mafi zama alkhairi yace la'ana na nazira wal manzo ilai kai ba taɓin jiki ba Allah ya tsina albarka ga wanda ya duba da wanda ya saki abun da aka dube shi ka dubi mace kawai wadda ba ka ba ka ga wani ɓangare na jikin da ka yi sha'awa Allah ya tsine maka albarka ke matar da kika so kika saki wani ɓangare na jikinki aka duba aka yi sha'awa ke ma Allah ya tsine miki albarka ba mata kadai ba hatta mazajen da suke sakin jikinsu wani miji ya duba ya sha'awa ko wata mace ta duba ta yi sha'awa da wanda ya duba ya yi sha'awa da wadda ma ta ko wanda ya saki aka gani aka yi sha'awa Allah ya tsine musu albarka yanzu ɗabi'a da mazaje ke yi zaka ga saurayi ya saka wando tsakiyar duwayu yana tahiya kana ganin tsagin duwayen shi wannan yana iya jawo ra'ayin wata mace in ta gani ta yi sha'awa yanzu da kai da ka saki aka gani da wanda ya gani ya sha'awa duk Allah ya tsine muku albarka sai wani ya ce to ya za a yi sai aka ce tsine musu albarka za ka yi idan mace ta wuce ta bayyana tsireci ta wuce ka tabbatar da ta yi bisa fajirci da fasikanci ka ce Allah ya la'ance ki amma ya ce ka yi cikin zuciya karta kuma abin ya zan fitina ya ce don mi idan ka yi hakan ka taimaki addinin Allah domin shi ma Allah la'ance ta an fahimta Ya ce iyakun wal halwa bin nisa'i fa wallazi nafsi bi yadihi ma khala rajulan bi imra'ati illa dakhala shaytanu bainahuma wala an yuzahima rajulun khinziran mulaqqan bi dinin aw ham'atin khairul lahu min an yuzahima man mankiba imra'ati la tahillu lahu hadisi da aka samu daga abi amama abi umamatu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku kashedi ina jawo hankalinku ina tsawata ku da kadaita da mata yace ina rantsuwa da wanda raina yake a hannun shi namiji ba zai kadaita ba da wata mace face shedan ya shiga tsakaninsu yace wallahi namiji la an yuzahima rujulu khinziran wallahi mutun ay rujulun yuzahima khinziran namiji ya rungumi alade muladdakan bidinin aw hamatin wanda yaje je birkida da laka ko bakar ƙasa ya je ya rungumi bakar ƙasa ko laka ta kazanta yace khairal lahu min an yuzahima min kibuhu min kiba imra'ati la tahillu lahu yace wallahi yayi alkhairi gare shi akan ya je ya goga kahwada shi da kahwadar matar da bata halitta gare shi ba yayi alkhairi gare shi akan ya je ya goga sa da kafaɗan matar da bata halitta gare shi ba ina gayu yanzu abin da aka ɗauka kawai ma hannu ake riƙawa ba matarka ba ta aure ƙila baka biya sadaki ba ƙila ma babu sanin uwayenta kawai wai abin da awaye wayewa a biyo hanya a rika hannu da saurayi da budurwa ana tahiya ana magana ana taɓawa musamman 'yan makaranta 'yan jami'a zaka isko a cikin jami'a ko haya institution Dalibai, kawai da an haɗu sai a taɓa wai a bikiya ce abokan juna ne ai tunda duk wato ainihin wato jimsin karatu ne a abokan juna ne sai a haɗa hannu a taɓa a murza irin gaiso da kiristoci suke yi wannan ɗabi'a jahiliya ce ba ɗabi'a musulunci ba ce mun sani ɗabi'a ta yahudawa maza suna gaisawa da mata wannan ita ce ɗabi'a yahudawa kiristoci ɗin nan zaka ga namiji da mace ana haɗuwa a gaisa amma addini ya da haka to kai sai Allah ta'ala ya hana ka yace wallahi da kai hakan ƙara ka je ka rungumi wato ainihin bakar ƙasa kai birkida a ciki wannan fi alkhairi gare ka a wani hadisin yace almar'atu auratu ita mace al'aura ce fahbisuha fil buyuti yace ku tsare su a cikin gida tsare mata ga cikin gidanka fa innal mar'atu idza kharajat ila dariqi yace domin ɗabi'ar mace idan za ta fita kan hanya ma'ana za ta fito daga cikin gida ta biyo hanya qala laha ahluha aina turidina sai mutanen da su ce mata ina zaki je qalat a'udu maridan sai da ce zan je wajen gaida mara lafiya ushayyi'u janazata zan je wajen gaisuwar jana'iza fala yazalu biha shaytanu hatta takarja an dariha wa mata masatil mar'atu ridallahi bimisli an takauda, fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tudi'a ba'alaha mace mafi alkhairi gare ta ta zauna a cikin ɗakinta ka tsare matar ka cikin ɗaki amma ba ana nuhin ka tsare ba ta zuwa mu'amala ba ba ana nuhin ka tsare ba ta zuwa gaisuwar jana'iza ba ba ana nuhin ka tsare ba ta zuwa ganin marar lafiya ba ko ba ta zuwa wajen murna da wani wata mu'amala ga dangi da 'yan uwa da abokai ko zuwa makaranta ko ta mu'amala ta sana'a ba shi ake rihi ba shari'a ta amince mata su hito su yi mu'amala ta kasuwanci matukar dai za su yi akan tsari na addini addini bai hana ba abinda ake rihi wato ka tsare ta da karantar da ita dokoki na addinin musulunci domin ɗabi'an mace wadda ba ta da tarbiyya ta addini idan ta fito kan hanya sai mutanen da suka ce mata ina za ki je zan je gaisuwar jana'iza zan je wurin garin marar lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya zalu biha a shaidanu shaidan ba zai gushe ba yana nan tare da ita har sai ta hita daga cikin ɗakin ta duk inda ta yi shaidan na biye da ita amma wace mata wadda ta yi fita ta fasikanci manzon Allah ya ce matar da ta fita ta mutunci din tsoronta yake yi yace wallahi shedan ba zai ba zai bi ta ba duk matar da ta fito ta kiyaye ka'idodin Allah a wurin fitarta a wurin sa stora ta sa liƙabi, ta sa hijabi ta ruhe jikinta ko'ina ta yi shiga ta Allah din tsoronta yake yi Hata namiji zaka isko wani idan mace ta yi irin wannan shiga ta addini in suka bi hanya in yana in suka zo zai ratsa wannan ya hwadawa cikin rami don kada ya taba ta domin jin yake kaushokin aka yi mishi amma matan da suke fita da tsareci suna bayyana fasikanci akan hanya zaka isko wani kokarin yake ma ya banke ta idan yana so ya magana da ita me zai yi sai ya yi kokari sai ya bi kusa sai ya banke ta ah ga dan iska ba ha gani sai ya ce ayi da cikin sauki ayi da cikin karki damu so ya kawo haka biki ji ba daga nan an samu wata alama wadda za ta yi magana kaga ce kenan cewa shedan zai lizimce ta shedan zai ja ra'ayinta ya ja ra'ayin namiji sai a haɗu domin a yi wata mu'amala da za a samu dan faskanci ya shiga wani aiki na fasadi ya shiga